العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah Ubangi ya dawo da mu wannan rana mai albarka ranar Laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka min hajjul Muslim wato tafarkin rayuwar musulmi wanda babban shehin malamin nan Abubakar Jabir Aljazairi ya wallafa mana Allah Ubangi ya saka masa da alkhairi ya sanya masa a mizani malami yana nan da ransa ya tsufa sosai ya tsufa sosai ya yi na university of madina bayan haka ya dawo yana koyarwa a masallacin manzon allah sallallahu mutumin algeria ne asali allah ubangi ya sanya masa a mizanin kyawun ayyukansa mu kuma allah ubangi ya ba mu ladan karanta shi da kuma aiki da shi Uh, kamar yadda muke faɗa wannan ilimin gadon ilimi ne yana da gaskiya yana da bawuya ya tsere wa mutum duk a ilmumuka ba wanda mutu yake saurin manta da shi bayan alkur'ani sai wannan sai wannan gara ƙur'ani ma kana iya ɗan rike shi haka amma wannan ilimin manzon Allah alaihi yace, yace shine farko wanda za a ɗauke a doron ƙasa ilimin gado Yace za a kai matsayin da za ka samu al'umma gaba ɗaya ma malam mutum biyu fa za a mutu a bari amma sai an rasa ma wanda za su raba musu gado mutum biyu mutum biyu zamani zai zo inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ubangiji ya samu cika da imani to yau ah, muna ashirin da shida ko na'am ga watan rabi'u sani rabi'u sani shine watan hudu na kalandar musulunci to ashirin da shidan shi muke yau na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da shidan shi ma na watan biyu na shekara ta 2014 miladiya yanzu za mu kawo sharuɗan gado sharuɗa Kullum sharaɗi a malamai suna cewa sharaɗi shine idan ya tabbata wani abu ya tabbata idan babu shi wancan abun bai tabbata ba kamar unce gashi a yi tsere daga dagel 2 daga nan zuwa dagel 2 wanda ya je ya riga dawa yana da dubu nawa goma sharaɗin samun dubu goma shine ka yi gudun ko ba haka ba in ba gudu ba dubu goma in kuma dubu goma ya shiga hannunka to ka yi gudun kuma kai ka zo na ɗayan to wannan sharaɗi waɗansu conditions ne wanda wanda suke sa mutum ya yi qualified cewa ya cancanci in title ya yi gado sai ya cika waɗannan conditions ɗin kafin ya yi gado ya gaji mamaci aka ce na farko yushtaratu ana sharɗantawa shari'ar musulunci ta sharɗanta ta sa conditions fi hatil irfi wajen ingancin gado mayali abubuwa kamar haka na farko kafin ka zamanto kana cikin wanda za su yi gado na farko adamu wujudi mani'in kada a samu wato impediment abubuwan da za su hana ka gado din, kamar waɗanda muka lissafa a can wanda suka wuce minal mawani sabiqa domin idan aka samu irin waɗannan abubuwan da za su hana ka gado ba za ka yi gado ba na farko kada a samu wanda ya mutu misali wanda kake so a gaje shi kada a samu kuna da bambancin addini in kai musulmi ne shi kafiri baban mutumin nan kafiri ne shi kuma musulmi ne to wannan is an obstacle zai hana mutum ya yi menene ya yi gado zai hana mutum ya yi gado sannan kada a samu kuma baka da dangantaka kwata-kwata la ta aure la ta jini idan akwai wannan za ka yi gado ba sharaɗi ne a samu ba wannan sharaɗi ne a samu mutumin nan da za ka gada ba kai ka kashe shi ba don ka yi gado mayan da muka faɗa last wani iya gababan shi ya ƙi mutuwa da wuri kuma ya ƙi saya mai mota ga abokanan shi duk suna hawan mota ga abokanan shi suna watayawa shi baban shi kullum ya tsare shi ya matsa masa ya abin nan ya ƙi ya haɗa mai da blackberry duka ina fata an gane irin matasa ya kaga waɗansu sun yi hayan waɗansu hayakila ko sun tura waɗansu gan su kashe baban don a yi sauri ya samu ya yi gado ya sayi abin da yake so shi ma ya wata yanda abokanansa suke watayawa to idan aka samu yana da direct ko indirect abin nan kisa na uban wanda zai ga daɗin ba zai gaje shi ba waɗannan abubuwa sun hana sun hana gado da makamancinsu to a same ka fayau babu waɗannan abubuwan gaba ɗaya na biyu a tabbatar da wanda za ka gadon ya mutu haka kai karka lallaban wace a raba gadon baba da baba yana yana nan ka ce a raba gadin shi ina fata an gane ko a tabbatar da menene wanda za ka gadon ya mutu mautul maurusi walau kana hukman a tabbatarwan kuma ta fiska biyu ne akwai tabbatarwa lalle ya mutu akwai kuma wanda ake hukunta kawai ake ɗauka ya mutu mutum ne kawai ana rigingimu kawai ana crisis ana crisis menene menene ba a gan shi ba ba a gaggawan shi ba sai a yanka hukunci an jira an jira bai zo bai dawo ba ko mutumin mutum ne yayi tafiya nan da Lagos ne ina ne ina ne yana kamo shuru ba labarinsa yau shekara nawa yau shekara biyar ba wasika ba sai mu ɗauka ya accident kawai ka dauka ya mutu ya dauka ya yi abin nan eh, eh, menene ko 'yan fashi sun kashe shi duk ta kan iya ko kuma an sace shi an yanka shi tunda duk suna faruwa a yanzu ina fata an gane ko ko mutum ne aka ce jirgin ruwa ya nitse za ka za a ruwa daga nan ba a sace jin labari ba yana ciki ne yana abin nan mun dai mun san ya ce dai zai yi tafiya ina fata an gane ko an ce mutum dai wani jirgi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya fadi a hanyar Lagos mu kuma mun san Lagos zashi ba mu sani ba a bus ya je a jirgi ne a menene Allahu a'lam kuma babu wani eh, manifest irin jiragen mu dai na nan Najeriya hawa kawai ake kaman bus babu wani list da za a duba su waye suka hau menene menene duka sai a yanke hukunci kawai mutumin nan babu shi ina fata an gane ko wannan shine li'annal hayya don ba yanda za a yi rayayye ka zo kawai ka ce ka ce kawai a raba gadon shi alhalin gashi a raye bai mutu ba li'annal hayya la ya mutu ijma'an ko ba haka ba yawa doka ta biyu kenan a samu kai babu wani abin da zai hana ka gadon ka kukuta daga duk waɗannan ice screening naka piu na biyu a tabbatar da wanda zaka gadan ya menene ya mutu sharadi na uku kaunul warisi hayyan a samu kai mai gadon yana raye a samu wanda zaka gadan ya riga ka mutuwa shi ya fara mutuwa kai daga kai kuma a samu kana raye ina domin rayayye ne ke gadon matacce eh, a samu ran da ya mutun nan kai kana raye ko da bayan awa ɗaya ne ko da bayan awa ɗaya ne ya riga ka da mutuwa ya riga ka mutuwa da awa ɗaya for example an yi accident a mota uba da yaya haka Allah uban ya rufa asiri to uban ya rasu bayan awa ɗaya ɗaya ɗan ko bayan minti biyar ne ɗayan ya rasu mun zo mun tarar da wannan baya abin nan wannan kuma yana numfashi ba minti biyar rasu to mai numfashin nan zai gaji wanda ya mutu nan domin a lokacin da ya mutu wannan yana da rai <clears throat> so in an zo raba gado su na uban sai a sa a lissafa har da wannan ɗan da ya mutu ba minti biyu da mutuwan mahaifinsa da aka rarraba nashi ɗin sai a ajiye sai a duba yana da mata yana da 'ya'ya sai a basu ko kuma mahaifiyar shi yanzu ita ce za a bawa to kaunul warisi hayyan yauma mauti muwarrisihi a tabbatar da shi mai gadon yana raye a ranan da wanda zai gadon ya mutu falau anna mara'atan matat ahadu auladiha da za a ce mace za ta rasa ɗaya daga cikin ‘ya'yanta wa fi ha janinun a cikinta kuma tana ɗauke da jariri a cikinta bata haihu ba fa inna hadal janina yastahiqqu al-irfa min akhihi wannan jaririn ya cancanci ya gaji dan eh, yayan shi wanda ya rasu ya bar dukiya ko ba haka ba tana da 'ya'ya biyar ɗayan babban ɗanta ya rasu yana da dukiya babu mai gadon su gaba ɗaya sai ita uwar da ƙannan to hudu ne suke a raye wannan kuma yana ciki shi ma is included wanda yake cikin shi ma za a za a abin sai dai raba na ciki yana nan eh, gadon eh, da ciki a ce ya gada din nan domin na farko za a yi rabon gadon da yawa classes classes na farko za a raba gadon waɗannan 'ya'yan da cewa ɗan da yake cikin namiji ne da in an yi azumin ɗan da yake cikin namiji ne nawa za a raba nawa zai samu net azum mata biyu eh, eh, maza biyu kannan shi mamacin da ya bari babban wansu ya bar kannan shi hudu ko mata biyu maza biyu sai mahaifiyarsu mahaifiya kan za a cire mata dama can 1 over 8 to abin da ya rage din sai a yi azumin yanzu hadda na na cikin nan farkon rabo sai a raba shi class a sai a yi zumin mata uku eh, maza uku ne da mata biyu nawa rabon zai kama sai a raba shi a haka pending sai a zo kuma b a raba a matsayin mata uku eh, na cikin uku ne ko ba haka ba da maza biyu sai a raba sai a zo b abc sai a raba a kan tagwaye ne maza uku a maza biyu a nan da waɗannan tagwayen sai a yi azumi su eh, maza ne maza hudu kenan mata biyu a raba shi a haka sai a zo kuma abcd sai a raba akan waɗannan tagwayen mata ne biyu zalla plus waɗancan a mata biyu ko ba haka ba mata biyu a ce to mata hudu maza biyu sai a zo abcd sai a zo e akan tagwayen ɗaya namiji ne ɗaya ɗaya mace ne a haka za a yi rabon to idan aka zo aka rabu gado sai a ga wanne ne the least mafi karancin abin da za a ba ma kowa shi za a ba shi ba za a ba ma kowa da the highest ba yawa domin an san eh, mutum dai eh, mace dai ba ta wuce yaya biyu normally galibi shi yasa ake tsayawa a a biyu din domin galibi haka yan adam eh, mata suke haihuwa in ta kai uku kuma zaka ga an nuna a tv don an san abun baya baya yawaita a haka ne to za a duba minimum duk cikin wannan kaso sai a duba da menene minimum kai wanda zai ba kowa minimum shi za a ba ma kowa sai a aje sauran dukiyan idan ɗan nan ya fito saɓanin yadda aka misali idan ya fito akan eh, da an yi rabon akan mace ne to dukkansu za su samu minimum haka za a ba su to sai a ba da minimum ɗin randa in ya fito namiji sai a aje sauran sai a zo a a rarraba ma saura a ciccika ma kowa yadda ya kama amma idan aka ba mutane maximum dan kuma ya zo ya fito a namiji yadda kuma zai konzumin sama da eh, za a sake rabon nan a regi kowa wani in ya karba ya falle kenan wani ya karba ba za a sake iya zakulo wani abu ba sai a ba mutum dukansu a ba su minimum minimum minimum minimum minimum sai a jira sai ran da aka haife shi idan ya fito a rabon da yanda dai suka samu a minimum in shi kenan dama an gama amma idan ya fito a yanda dole sai an ƙara musu to shi kenan dama an ba da minimum an ɓoye sauran sai a ɗauko sauran a cikita a cikita a cikita a cikita a cikita haka ake rabon yana da ɗan abin nan sahalarwa na'am eh shikenan shikenan ana scanning eh ana scanning eh amma ina ga maka method din da da ake ake bi kafin shi scanning din a sani Eh, duk malamai sun yi solving din shi eh, Allah da ikon shi shi yasa ake cewa shari'an Allah ya dace da kowane zamani kowane zamani zamanin da da ba technology din ga yadda ake yanzu da yake technology wata ni'ima ce ta Allah ta saukaka al'amura shikenan sai a yi scanning na'am na'am to idan aka haife shi ba rai shikenan dama sai a ƙara musu eh a kara musu gadon shi yasa ake ajiye wani reserve a yi reserve amma idan aka raba shi gaba daya ana azumi shi din namiji ne aka raba shi gaba daya ma malam ai akan mace ce to sai da ya fito namiji kasan namiji yana konzumi sosai to dama an raba duka akan mace ne sai ya fito namiji ma mala ce kai kai kai kai ko ina wanda aka raba gadon kai da da kaza da da kaza wani ce ina wani ai ya ɓace kenan wani ya ɓace kenan to haka shari'a take Allah ubangiye ya samu dace kar mu ba mu zo rabo ba da Allah mu je sharudan nan mu je sharudan nan da Allah sharuda sharadi na nawa yanzu muka yi yawa kaunul warisi hayyan ko mu yi wannan yawa na uku lallai wanda zai gadon a tabbatar yana raye a ran da wanda zai ga daɗin ya mutu falau na mar'atan da a ce mace mata ahadu a wuladiha mace tana da ƴaƴa sai ɗaya daga cikin ƴaƴanta ya rasu wa fi ha janinun ita kuma eh, wannan matan tana ɗauke da ciki fa inna hadhal janina shi wannan jaririn yastahiqul irsa ya cancanci gado min akhihi daga dan yayansu innan nan da ya da ya rasu ko abin eh, in istahalla farikan idan lokacin da aka haife shi din yayi ihu yayi ihu na ga muku ihun nan Allah da ikon shi da an haifi yaro zaka ga ya tsala ihu don a tabbatar Allah yayi wannan don a tabbatar wannan yaron ya zo da rai lokacin da aka haife shi li'anna hayatahu domin ihun nan da ya yi lokacin da aka haife shi ya nuna rayuwansa mu haƙaƙatun tabbas haƙiƙa yana raye yau mauti akhihi a ranar da ɗan uwan shi nan ya rasu yayan shi wa in hamalat bihi ba'da mauti akhihi amma bayan eh, yayan bayan yayan ya rasu da awa ɗaya ta ɗauki ciki to kaga wannan cikin ya shiga bayan mutuwan yawa saboda haka ba zai abin nan ba baya raye a lokacin da wanya ya rasu kenan lam yakul lahu haqqun fil irthi baya da wani haƙƙi na gado min akhihi alladhi mata yawa kuma shi na cikin na fa ko yau ciki ya shiga aka mutu sai an jira sai ran da aka haihu shi yasa waɗansu ba za su iya jira ba shi yasa musulunci ce to a rarraba irin waɗannan rabe-raben da na faɗa a bawa kowa minimum ya je ya yi harkan shi domin wani idan aka yi mutuwan to sati biyu ya yawa zai fara ta da fitina ni fa a raba ni gaskiya ina da harkoki sati biyu ina fata an gane wani ya ta fitinan ku to ta gaba za a ce a tsaya yau ciki ya shiga sai after nine months ta haihu tukuna a ce za a raba gado sai a zo a raba ta wannan din a dan damka ma wani ya je ta dan harkan shi don da aka haife shi sai a zo a ciccikawa a kowa shiya din shi na'am wa huwa lam eh, yatakhallaq ba'd a wannan ranan baya raye eh da Allah masu kaskas kas din nan da ya su duka bari da Allah da Allah ina fata an gane ko domin lokacin da lokacin da ya rasu yayan shi shi bai ma zamo halitta ba ballantana a ce abin nan zai gaji yayan shi to waɗannan su ne sharuɗa na uku kawai a rike su inshor su ne a samu kai mai gadon wani za ka yi gado eh sai shari'a ta yi screening naka a samu lalle ka kubutar ga dukkan abubuwan da ke hana mutum ya yi gado an yi screening ɗinka an tabbatar kai musulmi ne wanda za ka gadan ma musulmi ne sai a ce ka tsallake ka tsallake wannan na biyu aka yi screening ɗinka aka tabbatar da cewa kana da dangantaka ta jini ko ta aure ko ta me ko ta eh, ‘yantawa tsakaninka da wannan mamacin a ce ka tsallake screening number two a zo a tabbatar da cewa wannan mutumin da ya mutu ya mutu ne mutuwa ba kai ka kashe shi ba ko kuma baka haɗa baki wajen kashe shi ba je ka tsallake wannan screening din sannan a tabbatar kana raye a ranar da ya mutu shi mamacin wanda zaka gadan shi ya riga ka mutuwa ce ka tsallake wannan sannan na na na na nawa na biyar a zo a tabbatar da cewa a shi wanda zaka gadon ya mutu ba yana raye ba ne daga tafiya kawai ma malam wata biyu bai aiko takarda ba bai yi abin da bai ce ah, salamu alaikum a fara ba gado kawai mutum ya tafiya wata ɗaya ba a ji <laughs> labari ba ba a gan shi ba shi kenan sai a zo a raba gado a sai an tabbatar da shi ɗin wanda zaka gadan ya ya mutu wannan shi ne idan mutum ya tsallake wannan katangan shi kenan is qualified shari'a ta yadda ta wanke ka yanzu za ka yi gado almadatu salifa darasi na uku fi bayani man yarithu minar rijali wan nisa'i wannan zai ban zai tantance mana suwaye masu gado cikin maza ta ɓangaren mata kuma su waɗanne ne masu gado mala ya ce alwari suna mina zukuri masu gado cikin maza wahum salasatu aksamin sun kasu kashi uku na farko azzauju azzauju namiji yana gado amma wa yake gado matan shi kawai fa inna zawja yaruthu zawjatuhu idha matat namiji zai gaji matan shi idan ta mutu walau kanan mutallaqatan idza lam tanqadi iddataha ko da ya sake ta tana zaman idda bata gama iddanta ba sai ta rasu zai gada domin lokacin da zake zaman idda a matsayin menene matan shi ce shi yasa aka hana kowa ya nemi aure cikin idda domin har yanzu dai matan wancan din ne amma da da ta mutu din bayan ta gama idda tsab ta rasu to mijinta ba zai gaje ta ba nau'i na biyu cikin mazaje almu'tiku wanda yake da haƙƙin 'yan tabawa mutum ne ya sai bawa ya inta bawan to zai gaji wannan bawan in ya mutu idan wannan bawan ya mutu zai gaje shi saboda menene ya masa ni'ima ta intawa au usbatuhu dhukuru inda faqdihi idan shi wannan wanda ya ‘yanta bawan baya nan ya mutu kafin bawan ya mutu wanda aka yanta ɗin to yan uwan wannan wanda ya yanta bawan yan uwan shi kannan shi yayin shi duk za su gaje shi za su gaji wannan bawan dama a can muka ce abubuwan da ke sabbaba gado uku ne ko aure dangantaka ta jini sai eh, dangantaka ta aure sai na uku entawa dangantaka ta entawa to yanzu mun faɗi na aure dangantaka na aure mun faɗi na 'yantawa, yanzu kuma a cikin mazaje al'aƙarib wanda dangantakan jini ta haɗa su kuma 'yan uwa na dangantakan jini wahun usulun su ne asali furu'un da kuma branches sai hawashi da ganye haka al'amari yake wato asalin root in bishiyan sai branches in bishiyan su ne next sai ganyen da suke makale a bishiyan haka aka rarraba su na? eh shi ɗin ne kawai duka aka ɗauka abin da ya ginu dai akan abin nan ne, insha Allah sai aka ce al'usul asalin root ɗin shi ne uba mahaifi mai root din mutum uba mahaifi da kuma mahaifin uba da mahaifin mahaifin uba da mahaifin mahaifin mahaifin uba da mahaifin mahaifin mahaifin uba har mu kwana fa muna lissafa su yawa in an san su to su daga mahaifin mutum sai mahaifin mushi sai mahaifin wannan sai mahaifin wannan sai ko da sun kai misali akwai kakanka na ashirin da rai duk sauran babu su sai kakanka na ashirin zai stepin in matsayin menene mahaifinka ya gaji dan shi ina fata an gane wannan shi ne to daga uba zuwa sama su ake kira usul root wal su kuma branches din su ne ɗanka da ka haifa kaga ina fata an gane ko kaga ya fito daga jikinka ne ɗanka ɗan ɗanka ɗan ɗan ɗanka ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanka shi ma har mu kai gobe injini, har mu kai gobe muna kirga su to idan da za a ce akwai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanka na ashirin a can duk sauran sun mutu kai kuma Allah ya tsawaita ranka sai ka rasu baka da kowa sai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan tattaɓa tattaɓa tattaɓa kunnenka na ashirin shi ne life a lokacin da mutu ya rasu shi zai taso ya yi stepping in mai ya zauna a matsayin ɗanka ya gaje ka shi ne ibnu wabnul ibni mahama nazala ina fata an gane ko? sai walhawashi alhawashi shine ganyayyaki din ina fata an gane ko wa humul ikhwatu kaninka namiji wanka namiji ‘ya'yan ƙannanka maza ‘ya'yan ƙannanka ‘ya'yan abun eh, yayunka wa in nazalu ina fata an gane wa in nazalu kana da yayanka kai kani ne ku biyu ne kawai a duniya ku biyu ne kawai a duniya ba ku da kowa sai wa da kani to kanin ya rasu wa zai gaji dukiyan wa ko kuma wa ya rasu wa zai gaji dukiyan kani ko kuma dan wanka yana nan a duniya mutum ya rasu bai da kowa sai dan wanshi shine zai gada ko dan dan Wanshi shi ne kawai yake a duniya zai daje shi to haka na maza za su ina fata an gane ko shi ne ko kuma a walhawashi wal'ikwatu li'um yayanka ko kaninka wanda uwa ce kawai ta hada ku uwa ce kawai ta hada ina fata an gane ko mahaifiyar mutum ta haifi wani ɗa a wani gidan ta fito ta zo nan gidan ta haifi wani ɗa to kaga wannan kanin wancan ne amma ta ɓangaren me uwa ta ɓangaren uwa kawai to su ma suna suna gado duk duniya ba eh, wannan da ya rasu ba wanda yake wani a duniya sai wancan kanin nashi da aka haifa a can gidan sai ya zo ya kwashe dukiyan na yayan shi ne amma ta bangaren uwa wannan shi ne wa humul ikhwatu wa abna'um wa in nazalu wal ikhwatu li ummin wal hawashil ba'idati da kuma waɗanda suke surrounding ɗin waɗannan na nesa kama a ce babban mutum babban mutum ƙanin mahaifin mutum ina fata an gane mutum ne ya rasu duk duniya babu mai gado shi bayi da wani a duniyan nan sai kanin mahaifinsa kanin mahaifinsa shi kenan zai gaje shi ah, sai dan dan dan kanin mahaifinka ko dan wan mahaifinka ana ganewa ko shine wanda yake ƴaƴan uba kenan yawa mutum ya mutu bai da wani dan kwa a duniyan nan mai gadon shi sai dan babbansa dan baffansa a to ana cewa cousin to cousin yake ƴaƴan ubanni to yawa eh dan wada da dan gani sune cousins to dan wada da dan kanwa fa su ma cousins ok wancan maternal wannan paternal ok to shi kenan a gani. Eh, ai turancin sun ce mata na wannan na mata kenan ko su ɗinka ɗan ɓangaren mata wancan kwa shi ina fata an gani yawa to in duk duniya babu wani sai dai a nan sai dai a nan na ɓangaren ɓangaren wanda namiji ina fata an gane ko wa in nazalu ashiqa'an kanu auli abin ashiqa'an kanu auli abin uwa ɗaya uba ɗaya kuke da wannan Eh, eh, babban kaɗin kanin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifinka ko kuma uba ɗaya suke kawai kowa da mahaifiyar shi in dai babu wani a duniya ran da ka mutu sai su ɗaya ɗayansu zai gade ka kanin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifinka shi ne rage zai gaje ka a'a uba ne suke ɗaya kowa mahaifiyar shi daban in dai ran da ka mutu babu wani sai shi is entitled zai gaje ka ina fata an gane ko hakanan dan babban naka dan babban naka wanda suke uwa ka da suke uwa daya uba daya da mahaifinka dan shi ne ran da ka mutu shine kadai a duniya zai gaje ka ko kuma dan ka ne wanda uba ne kawai ya hada su da mahaifinka ina fata an gane ko duk zai gaje zai gaje ka ha'ula'i zukurul warisuna waɗannan mazajen da aka kirga aka kirga su masu gadon nan wala yutasawwaru wujuduhum warithina fi tarikatin wahidatin abadan bayan da zai a same su dukkansu suna nan lokacin da za a yi gado no no akwai wani wanda yake blocking din wani akwai wanda yake blocking din wani wa zalika na'am الله أكبر الله أكبر وذلك لأن بعضهم يحجب بعضا domin waɗansu shashinsu suna suna blokin shashi yanzu misali idan mahaifinka da ya haife ka yana nan kakanka mahaifin mahaifinka yana nan ran da ka karasu waye zai gaje ka immediately mahaifi kaga ya blokin din kaka ina fata an gane ran da ka mutu kana da ɗa kana da jika duk suna raye wane ne zai gaje ka da duk da cewa wancan ma ɗa ne a wajen ka jika amma shi baya samu sai ran da babu ɗan nan da yake tsakiya shine wancan zai stepin ya, hauro ya mai gurbinsa amma idan akwai wannan wannan yana blocking yayanka ne ya rasu uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi sai ga wani kuma ƙani shi na ɗaya ɗakin wane ne zai blokin wani Eh wanda suke wa ɗaya uba ɗaya ko ba haka ba yawa mutum eh, yana da mata biyu nan ɗaki akwai yara maza nan ma akwai yara maza amma wanda ya mutu da nan ɗakin ne kannan shi da suke uwa ɗaya uba ɗin su ne za su gaje shi sun yi blokin ɗin kannan shi na wancan ɗakin ko ba ku gane ba domin wannan uwa ɗaya uba ɗaya suke sun fito abin nan in ka ga wancan ya shigo ya samu to bayi da wani kani ne a nan gaba ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shine wanda yake uba ɗaya zai zo ya gada to haka al'amari yake tafiya ina fata an gane so kun ga kasancewa baba yana da rai ya yi blokin ɗin kaka mahaifin shi ya yi blokin ɗin baffa kuma kanin shi ko ba haka ba to haka shine aka ce duk waɗanda aka lissa ba yadda za a ce an zo rabon gado kansu an gadan musu no wani yana iya yawa akwai blocking gaba daya hana shi akwai kuma ya transfer din shi daga mai yawa zuwa zuwa kaɗan daga mai yawa zuwa kaɗan haka na fata an gane ko wannan ne ya ce wa zalika li'anna fal'abu in uba yana nan da rai a ranar da ɗan shi ya rasu to ya jadda ya hana kaka ci kakan wannan mamacin wal ikhwatu li'um ya hana kuma yan uwan shi da suke can wanda wannan matan eh, wanda aka haife su a wani gida ya yi blocking din su can sannan kuma ina ne eh, wal ibnu da kuma in yana nan ya yi blocking din menene kanin uba kowan mamaci ko ba haka ba mutum ne kana da yayanka sai ya rasu amma yana da ɗa za ka matso kusa da dukiyan ka ce dukiyan yayana ne ni ma ina da shiya tunda yana da ishu ɗa shi ke na ɗa ya bulokin ɗinka ne wal ibnu ya hajibul aka wal aku ya hajibul amma ina fata an gane kuma eh, yayanku ya rasu sai ya barka kai kanin shi kawai sai wan baban wan baban shi da kanin shi da suka fito uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wan baba kaga kani zai blocking din wan baba ko kanin baba ba zai gada ba ba zai gada ba na'am wa hakaza haka haka idan ana tafiya wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya ya yi blocking din wanda suke uba ɗaya kawai falau istama'u kulluhum fi tarikatin da za su haɗu yawansu innan nan gaba ɗaya da muka lissafa a kan gado to da idan wannan ya rika blokin wannan wannan ya rika blokin wannan ya rika blokin wannan wannan ya rufe wannan ya rufe wannan zaka ga daga ƙarshe mutum uku ne kawai za su yi gado zaka ga azzauju al-ibnu sai al-abu fakat ɗa uba sewa sai yawa sai miji miji ne kawai miji miji muna bayanin maza ne fa masu gado daga cikin maza muke magana ba mu zo cikin mata ba yanzu idan ka dauko miji kawai idan ka dauko ɗa kawai idan ɗa yana nan wanda zai bulokin ɗinsu suna da yawa ɗa kawai ya yi blokin ɗin wa yayan uba ya yi blokin ɗin ƙanin uba ya yi blokin ɗin bappa eh, wane ne eh, ya yi blokin ɗin kaka ya yi blokin ɗin uba still da kanna uba idan uba yana nan shi ma ya yi blokin ɗin kakan wannan mamacin ya yi blokin ɗin ƙannansa a can duka waɗannan su ne masu gado sai na biyu alwari satu minan nisa'i salasatu aksamin su ma masu gado ɓangaren mata sun kasu kashi uku azzaujatu ko mace za ta gaji mijinta ba mai hana ta na biyu almu'tiqatu shi ma mace ce ta sayi baiwa ko ta sayi bawa ta ta inta ita ba za ta gaji bawa na uku sai zawatul karabati wanda jini dangantaka ta jini ta hada su wa hunna salafatu aksamin su ma din sun kasu kashi uku akwai asali akwai rassa akwai ganye din yanda muka yi wancan din na farko wa hunna na farko asali shine uwa tana da gado domin ita ce asali wal jaddatu li ummin eh jaddatu li ummin ita ma kaka ta bangaren uwa kamar yadda can baban mutum da baban baban mutum nan babar mutum da babar babar mutum auli abin ko kuma babar mutum amma ta bangaren uba ina fata an gane ko yawa don mutum yana da kakanni ta ɓangare biyu ne wa furu sai kuma yan uwa da aka fito tare wa hunna shine albintu ya tana gado wa bintul ibni da yar ɗa ɗa ba yar ba ina fata an gane ko shi al'amar yadda yake duk wanda yake ga mai gado ga wanda za a gada idan abin da yake tsakanin su din nan abin da ya birijin din su tsakanin su din nan idan mace ce wannan ba zai gado ba wannan ba zai gadon wannan ba idan mace ce a tsakani saboda mace is weak ba za ta zamanto gadon da har za a hau kai a je a yi gado ba amma idan ga mai gado ga wanda za a gada sai aka samu namiji ne a tsakiya to she is entitled yanzu misali <clears throat> mutum ne ya rasu sai ya shi yashi za ta yi gado ko? za ta yi gado to mutum ne ya rasu ba mai gadon shi a duniya sai yar yashi za ta yi gado e jikan shi amma yashi mace ne ta haife ta a can za ta yi gado ba ɗan shi ne eh ba ɗan shi ne ɗan da yarka mace ta je ta haifa a wani gida ka aurar da yarka mace ya'yan da ta haifa a can na waɗansu ne amma ɗanka namiji wanda ya auro mace suka haihu da ita ya'yanka ne kana da takama da su Ba ba ku gane ba saboda haka abinda ya hana yarka ta gada ta gaji dukiyanka kai uba mamaci da ya rasu ya bar dukiya ba mai gadon shi a duniya sai yar yashi kaga abin da yake tsananta tsanin da yake tsakanin wancan yar da mamacin nan mace ce a tsakiya so she is weak zuwik ba za a yi gado ba amma misali in yar ɗa ne uba ne ya rasu duk duniyan nan bayi da wanda za ta sai ya mace jikarsa amma ta ɓangaren ɗansa da ya haifa yanzu kaga yanzu abin da ke tsakanin wancan yarinyan jikarsa da shi um, wanda za ta gada din namiji ne a a tsakiyar shi yasa yanzu shi za ta iya gado duk inda mace ta zamanto ita ce in between tsakanin mai gado da wanda za a gada in mace ce in between ba ta ba za a yi gado ba saboda mace is weak amma in namiji ne in between tsakanin mai gado da wanda za a gada za a yi gado ne shi yasa laraba suke cewa <clears throat> banuna banu abna'ina ya'ya ya'yanmu ya'yan ya'yanmu maza ya'yanmu ne amma wa banun wa banatuna banuhunna abna'u rijalil aba'idi 'ya'yan 'ya'yan mu mata 'ya'yan waɗansu ne na nesa ina fata an gane ko ka aurar da 'yarka mace ta je can ta hayayyafa 'ya'yansu su ne can ko ba haka ba randa aka sake ta ita kadai zata su ce su rike 'ya'yansu su amma dan ka namiji 'ya'yanka ne da za yi alfahari da su da za yi takama da su aka ce kawo yaran nan ka yi iko da su amma baka da iko ka yi iko da ‘ya'yan mace da ‘yarka mace da ta haifa a can <clears throat> na hmm. eh, za mu zo kan wannan za mu zo kan ka rike wannan ne to idan da mutum zai rasu yana da ‘yar eh, wato yar dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan sa har can jikarka ta ashirin tana da rai wanda ƴaƴanka maza ne ɗanka namiji ne ya ya haife ta ƴaƴanka jerin ƴaƴanka namiji ne suka haife ta ta in tana nan da rai dai lokacin har waɗannan duk suka rasu ba mai gadon ka sai ita to za ta taso ta tsallake wancan tsallake wancan har mutum ashirin ta zo ta tsaya a matsayin yarka na fata an gane ko wannan shine wa hashiyatun qaribatun wa hiya al-ukhtu mutlaqan sai kuma kanwarka kanwa tana gado da ya rasu ba wanda ya bari a duniya sai kanwarsa tana gado yaya ya rasu ba wanda ya bari a duniya sai yarsa tana gado yar nan ko kanwar nan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma yarsa ko kanwarsa wanda suke yawa uba ne kawai ya haɗa ‘ya'yan kishiyo ne in babu wata a duniya sai ita kanwarka na ɗaya ɗakin kishiyar mahaifinka ita za ta yi gadonka amma in akwai kanwar da kuke uwa ɗaya uba ɗaya a life ita ce za ta gada ita ce za ta gaje ka ce tambihun faɗakarwa la tafirsul ammatu ina fata an gane wato kanwar mahaifi koyar mahaifinka ba ta taɓa gadonka ba ta taɓa gado ina fata an gane ko domin alaƙan da take tsakaninka da ita kunga uba ne ya shiga tsakani wala bintul binti haka nan ma 'yar ya ba ta gado walal khalatu haka nan ma innan mutum na no na na tsallaka wannan la tarisu al'ammatu al'ammatu ita ce kanwar uba ko yar uba ba ta taba gado haka nan walal khalatu yar mahaifiyar mutum ko kanwar mahaifiyar mutum ba ta gado domin mace ce wala bintul binti haka nan ma yar jikarka wanda yarka ta haifa ba ta gado wala waladuha ko kuma yar da ta haifa ɗan da ta haifa ɗan da ta haifa wala bintul akhi haka nan ma yar yar wanka ko yar kaninka ba ta gado wala bintul ammi haka nan yar baffanka yar baffanka kanin babanka ba ta gado mutulakan wannan kwata-kwata ne kwata-kwata ina fata an gane ko to wannan ne dai su ne dai darasinmu na yau shi yasa mai mai rahabiya ya kawo su suna minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al-ibn wa ibn al-ibn mahama nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ayyil al jihati kana qad anzala Allah bihi al-qur'ana wal ammu wa ibn ammi min abihi wal jaddu haka ya kawo su guda goma a wake ya kawo na mata su ma Eh, su asalinsu maza zallansu idan ka kirga a dunkule su goma ne idan ka buɗa su goma sha biyar ne kwata-kwata ba su abin nan mata kuma a dunkule su bakwai ne in ka buɗa su takwas ne ai su goma ne saboda a can ya kawo kawai sista sista to sista idan ka buɗe akwai wanda take abin jamen eh, sista uwa ɗaya uba ɗaya akwai wanda uba uba ne ya hada akwai wanda kuma uwa ce ta hada kaga kalmar sista kawai idan ka bude sista zai baka mutum nawa uku sista da ake uwa ɗaya uba ɗaya sistan da ake uba ɗaya sistan da ake uwa ɗaya ta hada haka nan ma idan ka ɗauko brother kace dan uwa brother to shi ma anan in ka buɗa zai baka uku akwai brother da ake uwa ɗaya uba ɗaya akwai birazan da ake uba ɗaya akwai birazan da ake uwa ce ta haife shi a can ta zo ta haife wannan shi yasa idan ka dunkula su mazaje masu gado goma ne amma idan ka buɗa su sha biyar ne mata idan ka dunkula masu gadon su bakwai ne idan ka buɗa kuma su goma ne za mu zo da sunansu gaba ɗaya ku rubuta da izinin sai an kira sallah baka san sistem ɗin ba ko